السلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد حكا أشيد بن كراتي من mun littafin المثلى في صفات الله وأسمائه asma'ihi muna nan a wasu ainihin kawa'id fi adillatul asma'i wa sifat ka'idoji da suka shafi dalilan sunayen Allah da sifofinsa inda muka karanta wani sashi na ka'ida ta farko mai tabbatar da cewa dalilan da suke tabbatar da siffofin Allah subhanahu wata'ala da kuma sunayensa su da littafin Allah alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da bayanin cewa ba a tabbatar da wani suna ga Allah ko wata sifa ga Allah da wani alkur'ani da hadisi ba ƙarƙashin wannan malamin bayanai inda a yau insha Allah ta'ala za mu dora da abin da ya rage mana a wannan matsala ina jin za mu tashi a wadalilin hajjin fa'ida shafi na talatin da ɗaya ma ne ce ودليل هذه القاعدة dalilin da ke goyon bayan tare da tabbatar wannan da tabbatar da wannan ƙa'ida ta cewa ba a tabbatar wa da Allah sunaye ko sufofi ko da Al-Qur'ani ko da su da kafin sallallahu alaihi wa sallam yake asbantu wal Abin da aka biyo daga Allah ko manzo shi da abin da ba ka da kowa a cikin da Allah yake so da Allah wal aqlu hasara da hankalin da Allah ya da yana tabbatar da cewa sai da tabbatar wa Allah da ko kuma ba ba da alqur'ani ba da ina ce fa amma sam'u amma ta bangaren abin da aka fi na dalilai da Allah ya ke tabbatar cewa shi ne zai iya tabbatar wa kansa suna ko zuba kamin mu kawo ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah maɗauki وهذا كتاب أنزلناه مبارك Allah ya ce wannan littafi na alƙur'ani littafi ne mai cike da albarka da muka tattara wacce biyu aka ce wa mallan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum hadis yana zuwa wata kuma kuma kusuran Allah ta saba masa abin da ya a yi kada kuma ku yi abin da wasu ainihin da su wasu da su da Allah ku so abu ta zo da a cikin saboda haka duk da shafin Allah ya zama ta'ala sa bawa ya الله سبحانه وتعالى أنا دوكم سبحانه وتعالى إنك ما وأنت رحمة وقوله لفتم أن مدكم فآمنوا بالله ورسوله مبالغة زيادة أن أمر مبالغة زيادة النبي الأمي النبي أخذ فيه في سيرة matsalar nan hawa hawa ba hankali na yi wani wani abu wani ya iya gani da